A cikin lamarin shari'a, me ake nufi da lauya ko jami'i mai kariya? Jami'an da ke bada kariya mutane ne 'yan ƙasa, jami'an ma'aikatan gwamnati ne da aka tantance kuma aka zaɓe su bisa wasu sharuɗa domin kawo gudunmuwar shari'a da taimakawa yin shari'a ga wani mutumin da ke cikin shari'a. Lauya ma ko da ƙwararre ne yana iya zama jami'i da ke bada kariya sai dai ya kasance yana rike da wata takardar da ke shaida shi ne aka zaɓa domin bada kariya ga wanda ake ma shari'a jami'an da ke bada kariya kamar yadda na gayi ba lauyi ba ne amma suna taka rawa guda nan ma suna da matsayin jami'an bada kariya har dai idan suna da wannan takarda bambancin shine waɗannan su ƙwararru ne alhali su kuma jami'an da ke bada kariya ba ƙwararru ba ne. Me ke bambanta lauya da jami'i mai kariya? Suna tafiyar da aiki ta hanya guda sai dai bambancin shine lauya kamar yadda kuka sani yana da ofishinsa sa yana da lokutansa yana da komai na tafiyar da aiki idan aka ce jami'in da ke bada kariya a wannan lokaci suna iya aiki iri guda ma'ana ya kamata a ce suna rike da takardar shaidar an zaɓe su da jujin da ke gabatar da tambayoyi game da wani batu ko kuma jujin yara wato mutane masu ƙasa da shekaru goma sha takwas. Mi doka ta ce sama aikin jami'i mai kariya? Doka na cewa domin zama jami'in da ke bada kariya ko kuma lauya da ba kwararre ba dole a kasance cikin rijistar ma'aikatar shari'a wato wannan jerin suna da ma'aikatar take fitarwa cikin watan janairu na kowace shekara nan kuna iya gane cewa daga wannan jerin sunaye ne shine abin farko da ke baiwa wannan jami'i da aka tantance na kasancewa mai takarawa wajen bada tallafin kariya shari'a bambancin shine wancan yana da lokutansa yana da ofishinsa kamar da na faɗi tun farko alhali su kuma masu ba da kare shari'a wato waɗannan jami'ai suna aiki gaskiya kyauta ma'anar cewa ba su da halin su tambayi mutane ko ma wajen buɗe takarda nan kawai wannan takarda ce ke ba su zarafin yin aiki a gaskiya ma suna iya aiki daga kowane mataki tun daga tuhuma har ma zuwa shari'a har ma ta wajen gabatar da tambayoyi musamman ma game da abin da ya shafi ƙananan yara da mutane waɗanda ba su da halin ɗaukar lauya.